Barkanmu da warhaka masu sauraro, ni ce taku a kullum Suwaiba Abdulrashid. Yau za mu yi magana ne akan ilimin kimiyya na Medical Radiography. Na san kuna ɗauke da tambayoyi da dama, amma kafin nan kamata ya kusan menene medical radiography? Shin, shin ilimi ne na aiki a gidan rediyo kamar yadda waɗansu suka ɗauka ko kuma wani abu ne na daban? Ku ci gaba da biyo ni don sanin cikakken bayani akan wannan ilimin. Medical radiography ilimi ne na sarrafa X-ray. wanda ka fi sani da haske mai cutarwa wajen ɗaukan hoto don gano cuta ko kuma warkar da cuta a cikin jikin ɗan adam wannan ilimi ta kasu kashe biyu akwai diagnostic da kuma therapeutic radiography diagnostic radiography ilimi ne na gano cututtuka yadda idan baka da lafiya ka je asibiti likita zai ce ka je ɗaukan hoto ko kuma masu ciki a ce musu je scan duk wannan na ƙarƙashin diagnostic radiography ita kuma therapeutic ilimi ne na warkar da cututtuka misali masu cutar jeji ana warkar da su ne ta hanyar amfani da wannan haske don kashe cututtuka tambayar a nan shine su waye wannan aikin kiratai a wuyansu a cikin asibiti su ake kira radiographers sun karanci medical radiography a jami'a hakan ta ba su lasisin amfani da wannan haske wajen ɗaukan hoto a jikin ɗan adam jama'a mu haɗu a darasi na gaba za ku iya turo saƙonninku ko kuma tambayoyinku a namba na kamar haka 0706553 ko kuma a shafi na na yaɗa zumunta ta twitter at susu abdul na gode